a wannan majalisi na al'imamu abubakar ibn Abishaiba, wanda ake gabatar da daura a dukkanin wata a farkon wata irin wannan lokaci ranar lahadi daga nan a kofar waita northwest layout a nan cikin birnin kano a jihar kano muna roƙon allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka ya kuma ƙara mana fahimta a cikin addininsa. kamar yadda aka sani wannan darasi na yau insha Allah shine zai zama darasi kusan za a ce na ƙarshe da za a tafi hutun azumin watan Ramadan kenan insha Allah da muna fatan irin wannan lokaci wata mai gabatowa to mun riga mun yi nisa a cikin azumi ko eh, a yanzu muna sha uku ga watan Sha'ban jira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai daidai da ɗaya ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar da shida ko mm, kaga ramadan muna tsara nan da makonni biyu da wasu kwanaki insha Allah don haka idan muka gama silsilar karatuka na wannan karan to sai kuma Allah ya kai mu bayan sallah kenan za a ta hutu Allah ubangiji ya sanya mana albarka ya karba mana idan ba manta ba muna yin darasi a cikin wannan risala irshadul ikhwan ila ba'd turuq itqan hifz alquran wallafa al-shaykh al-allama Abu Abdullah Amir bin Isa al-Lahwi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a inda malam ya fara bayani game da waɗannan hanyoyi da ya yi alkawarin zai kawo wanda za su koya wa ɗalibi hanyar da zai bi insha Allah ya gwanance a cikin ainihin haddan alkur'ani kamar yadda suke cewa akwai bambanci tsakanin alaramma da gwaji ko eh, wai idan alaramma ya jiku sosai ya zama ya zama alkur'ani far'ani ya zama shi to ne sai ya gwanance to gwanancewar mu muke bukata daga na ake cewa gwani ko Mm. to malam ya lissafo hanyoyi da dama har mun kai kusan hanya na takwas ko na tara ko in ban manta ba na bakwai za a tashi a muna ciki dai ko mm. muna ciki a nan ne inda muka kwana eh, kar ku manta malamin ya fara da cewa abu na farko mutum ya yi ne wato sa himma mai girma yayin da yake da muradin haddan alkur'ani ka sa himma wannan himma zai taimaka maka wajen hanyoyi da ainihin wato za su mana zai taimaka maka duk hanyar da za ka bi ka daure a kan shi alhimmatul haliya sannan ya yace yi kokari ka samu nuska na alkur'ani da za ka yi ijimadi ta yadda zai zama kana yin samun sauki wajen iya recalling shafi ko irin wato wurin da kake hajji a cikin alkur'ani sannan malamin ya kawo a cewa yana da kyau wanda yake son ya gwanin ce a cikin alkur'ani ya shiga harkar musabaka saboda duk sanda kake yin wani abu da tunanin cewa kuna wato gwada raini tsakaninka da tsara to ba a ɗabi'an ɗan adam zai san a wuce shi to kaga duk himman da zaka sa wajen ka ga kayi nasara zai taimaka maka wajen gwanin cewa cikin a haddaka na alƙur'ani sannan malam ya ce mutum ya sa ƙoƙarin wajen fahimtar ma'anonin abin da yake karantawa ina fata an gane idan kana fahimtar ayan alkur'ani zai taimaka maka jistan da ka haddace ayan ayan ta zauna maka wannan yasa za ku ga so da yawa ayoyin da suke bayani game da kissa kissa na wani annabi ko wasu al'umma suka yin saukin hajja ina fata gane saboda kana jin daɗin labarin kana fahimtar yadda abin yake musamman za ka ga alaramomi suna son a hajjar suratu yusuf ina fata gane eh, akwai sauki akwai daɗi sannan malam ya ce ka yi ƙoƙari ka san li'iraji na alƙur'ani sanin ka ga akwai bukatar ka gwanin ce a harshen larabci ma kenan sanin li'irabi zai taimaka maka wajen tarkibin yadda za ka rinka ajiye ayoyinka ba za ka rinka nasa ba wato kalma ko suna da yake marfuki ba kamar yadda ba za ka rinka ainihin wato kassara sunan da yake ainihin wato munassaba ba ina fata an gane sannan abu na bakwai shine yace Eh, yi kokari kai amfani da damar da Allah ya baka na hatta alqur'ani ka jagoranci sallah musamman a watan ramadan kamar yadda ramadan ke ta maraba da shigowa ko to idan Allah ya sa a cikin watan ramadan ka samu damar yin limanci to zai taimake ka wajen muraji'a da kuma ƙarfin hajjanka so yake kai kokari kai istiglalin wannan dama to yayin da Allah ya baka iko ka zama imani a ɗaya daga cikin masallatai da an yi wato za ka ja sallar tarawih ko hasham ko tahajjuri to ana son ka rinka yin muraja'a wato shafi ko inji ko a wannan da za ka karanta a cikin daranka ya zama tun yin ka riga ka yi muraja'an wannan shafuka ko ayoyi ko surori ɗaya da daddare za ka ji karatu na zuwa insha kaman saukar ruwan sama babu wani wahala ko to bayan nan sai malam ya ce a nan ne inda yake kawo mana hanyoyi da za ka bi wajen ƙoƙarin yin muraja'a ce da rana ta yadda karatun zai yi maka sauki ina fata an gani to daga cikin hanyoyi da malam ya ce za ka kula da su wajen yin waɗannan shi shine ya zo gaba na hudu yace alistim alistima'u ila al-ashrita aw ila ashrita qurra wato recorded karatu na malaman qur'ani da suka yi wajen kai ma ka rinka tunawa kanka karatun yace musamman a lokacin da kake cikin kasala ko kake cikin wani uzuri sai ya zamba ka bar lokacin da ya wuce a haka ba domin abin da aka fito shine kai kai karatun da kanka an gane ko yayin da kake karantawa da kanka ya fi taimakawa haddanka ya zauna to amma idan wani abu ya girmo maka kana kasuwa kana hanya kana tuki kan dan gajiya, to ka kunna wani ya rinka yi kusa da kai shine wayanka musamman yanzu da Allah ya sa kowa da rediyon shi tafi da gidanka ne ko sai ka kunna ka makala irin wannan dan abin na kunni na ina ta fahimta yayin da 'yan duniya suke shan kyakkyakkyakkyakkyar sai kuma kana shan wa iz qala musa li a fi shi ko misali Allah ya sa mu dace to a ƙarƙashin wannan ne sai malam ya ce wa ilaika ya akhi ya kai dan uwa ma aboci haddan alqur'ani ga wasu ba'dhin nasa'ih wasu nasi'ohi allati yufaddilu an an tantaliha laha asna'a muraji'atik wanda ya kamata ka kula da su yayin da kake muraji'ar haddanka an ga wajen aiko nan ne inda za mu tashi ya yace a na farko alaika an tantabiha ila a al-ayati intibahan jayyidan jama'a mu kiyaye waɗannan surorin wallahi suna daga cikin surorin da ke sa haddan ka yi kwari jama'a ta yadda za ka ga duk sanda kake karatu to zai yi wahala ka ga wani waje ya yi maka tsammati na farko ka rinka kiyaye ƙarshen ayoyi akwai wasu ayoyi da suke da ƙarshe kusan iri ɗaya wasu ma iri ɗaya to wani lokacin ba za ka ankara ba ka taho ƙarshen ayan wannan surar saboda kamanceceniyarsu da na wata surar kawai sai ka ji ka ci gaba da aya ta gaba amma a wata surar ta Da to ne malam yace ka rinka lura kwarai da gaske wajen ƙarshen ayoyi me yasa sai ce li'annahu kathiran ma yushkilu 'ala al-hafiz saboda so da yawa wuraren da suke ba mai hajja matsala ta ziyili a au khitanil ayat ziyili. wato zai wuziya ko bindi ko ne karshen abu kenan wato ƙarshen aya yana baiwa masu hajja matsala wani lokacin sai ce au ayat ko karshen ayoyi wahiya bila shak yace tabbas kuma babu kokonto tamo. bi jumalin lahar tibatin bi mazmunil aya kun tuna mun yi wannan magana tun cikin karatunmu cewa kowace ƙarshen aya tana da alaƙa da ayoyin da suka taho a gaba da haka idan ka lura da ayan da kake karatu to ƙarshen wannan ayan tana da alaƙa da farkon wannan ayan so idan ka kiyaye su za su taimaka maka wajen ka guji kurakurai da yawa in ka zo ƙarshen ayoyi ina fata an gane sai ce wa ilaika ami hadhihi alqissa ga wata kissa gajeruwa wanda malam zai kawo domin ya tabbatar mana da wannan ka'idan da ya kawo ina jin mun mun ambaci kissan matan a baya malam yace qala al-asmu'i al-imam al-asmu'i wannan gogaggen malamin nan na larabci masanin alqur'ani yace qara'tu yawman hadhihi al-aya wata rana ina tilawa ko ina muraja'a sai na karanta wannan ayar fadan Allah madaukakin sarki والسارق والسارقة an san ayan ko faqtahu ma cikin suratul maida Allah yake jaza'a bima kasaba kala. min Allah wallahu azizun hakimun ina fata an gane aha wani ma ya dan gombar ko to shine yace da na karanta wa ila jambi a'rabiyyun a kusa da ni akwai wani balaraban kauye shine ma'ana a'rabi ka san kuma sun fi kowa fusan harshe ko munan hausawan ƙauyaku sun fi kowa jin hausa saboda su hausa su bata gurɓace ba an gane ko ce akwai wani balarabin ƙauye kusa da ni fa kultu, to da ya zo karshen ayan bari ku ji abin da ya karanta a bi ma jazaan bima na nakala min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim yana karanta wannan sahwan yace kuskure ne inji al-Imam al-Asma'i فقال الأعرابي سوى أن بلارب قوين لكي كسرني سيتي كلام man هذا wannan karatun da kake yi zancen waye kultu sai na ce mishi kalamullah ne maganar Allah ce qala sai mutum yace aik Allah to dan ƙara maimaita ayan da ka karanta yanzu yace sai ya ƙara dauko ayan tiryan tiryan wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaan har zuwa ƙarshe fa'aidtu a ƙarshen ayan sai na ƙara cewa wallahu ghafurur rahim fa sai wannan balaraban kawai yace laysa ka kalamullah gaskiya wannan zancen ba na Allah bane saboda babu fasaha kuma babu wanda ya kai Allah fasaha da haka zancen nan bai kama da ta Allah ba fatanabbahtu yana fatan haka yace kawai sai na tana cewa lallai ni ne nayi kuskure fagultu sai na sake maimaita 'ayan, ina zuwa ƙarshen sai na ce wallahu azizun hakim fa a afafta ana. ina karanta wannan sai mu kawai ce yawwa yanzu na ji maganan Allah hadha wani lalle wannan kam yanzu ya dace da zancen Allah fagultu to malam asmu in sai abin ya ba shi mamaki ya san wannan ba kawai ba makarantar alqur'ani ba to ya aka yi har ya iya gane kuskure wanda ya mishi tambiyi a kai, qala sai na ce mishi atakra'ul qur'ana ka haddace qur'ani ne qala la ina muda muke kasa dankali muna sayar da tumatiri ba mu haddace ba qultu sai na ce mishi sanin aina alimta a akhta'tu to dan girman Allah ta ya aka yi ka gane yi kuskure tunda baka haddace qur'ani ba ya aka yi ka gane nayi kuskure Fakala ya hara sai ce haba bawan Allah azza fa hakama fa qata'a yace ai Allah mabuwayi shine yayi hukunci cewa a yanke hannun hannun farawo domin buwayin shi ta kai buwaya da haka duk abin da ya hukunci akai to ya cancanta ayan na magana akan hukunci ne akan yanke hannun barawo to wanda zai ce a yanke hannun ɗan adam to buwayayyen sarki ne ina fata an kani da haka idan ya hukunci babu wanda zai iya challenging din shi cewa dan ne to buwayen shi sai tabbata a ƙarshen ayan shi yasa ƙarshen ayan da kace wallahu azizun hakimun ya dace da yanke hannu kun fahimta yanzu ko sai ce walau ghafara wa rahima idan da Allah ya yi mai gafara kuma ya ji kanshi yadda ka karanta a farko domin me kace a ƙarshe wallahu ghafurur rahim to kenan Allah wanda yake mai gafara mai jin kai bai kamata a farkon ayar nan kuma ya ce a yanke hannun mutum ba da haka in dai gafara yayi kuma ya ji kanshi a wannan ayar to gaskiya yanke hannun can akwai magana a kai da haka farkon ayar ne na jibe dace da karshen shawa. kun ji ta inda ba kawai ya gano babu fasaha abin da ya karanta a farko kuma da haka ya tabbata kuskure jama'a an gane wannan da kyau ko sai ya ce a ah, menene to afwan abun ya rufe yawa yace fa hadha al-arabiyyu inma khatta al-asma'iyya rahimahullahu min mujarrad sima'il aya wannan balaraba ba kauyen ya gane kuskure ne a karatun malam asmu'i saboda jin cewa farkon ayan bai dace da karshen ayan ba jama'a gano wannan da ke ko bari mu faɗi wani misali da zamu gane ma'anan wato wannan gaban da kyau a bisa ɗabi'a ko al'adamu a ɗauka misali yanzu uba ne da ɗa an fahimta sai ya kira ɗan shi cewa wane je ka karɓo cefane a shago ka kawo ma mahaifiyarku an gane wannan da ke ko amma in ka kawo mata ka ce mata ya bayanin taɗin da za ku yi an jima an fahimta ko da Allah wannan maganar wato bahaushe na gidi zai ji cewa sun yi kama da juna a ce ɗa ya taɗi da mahaifiyar shi kai ta ce gyara maganar nan naka wa ka ce ya kai wa sako sai ka ce budurwar shi Allah ya sa fahimta me yasa ka gane maganar bai dace ba saboda bahaushe baya amfani da kalmar taɗi a hiran da ɗa zai yi da mahaifiyar shi amma inda saurayi ne da budurwa ka ce wani ga dan wannan abu an jima an kaje taɗi sai ka bata kaga kowa ya gane yanzu ya je wajen <laughs> abokin an fahimta ko to haka larabcin yawa wannan ba kauyen a kunni da haka ya gane cewa ba su dace ba to kaga wannan yana yana nuna maka ashe lallai in ka iya fahimtar cewa ayoyi suna da alaka da juna farkon aya na da alaka da karshen aya to za ka rinka kiyaye abin da zai zo a karshen kowace aya saboda alakata da farkonta. da aka ce ce bi mujarrad sima'il aya wa lam yakun yahfazaha amma fa ba ya haddace qur'ani bane zalika li anna khitam al aya lam yatanasab ma'a awwaliha karshen aya ce bata dace da farkon ba an gane wannan ne ko da aka ce malai ce fa alayka lintibah ila zalik da aka ya kai mahaddaci ka rinka kiyaye wannan gaban imma bin rujui ila tafasir to hanyoyin da zaka bi wajen kai ka kiyaye wala'alla kai ba balarabe ba ne ko ba za ka ji wannan ɗanɗanan ba ko kuma ko da kai balaraba ne to wani lokacin zai maka sammaji kamar da yawa asmu iya nan ko ya ce to ka rinka komawa littattafan tafsirin malamai akwai wasu malaman tafsiri wanda suna ba da kula ga wannan janibin kwarai da gaske duk in suka yi maka tafsirin aya ko to sai sun alakanta maka farkon ayan da karshen aya to idan kana karanta balagar da ke cikin alaƙar farko aya da ƙarshen aya to za ka rinka yi wato labbahantuwa duk sanda ka zo za ka yi karatun alƙur'ani an fahimta sai malam ya ce allati ta'tani bi dhikri almunasabati bayna al-aya wa ma khutimat bihi kun gani ko tafsirai da suke bada kula kwarai wajen alakar farkon aya da ƙarshen ta aw an tabtakira li nafsika ba'd at-turuq allati tu'inuka tazakkuri kitabil ayat ko kuma kai a matsayin ka na ɗalibi wannan na san logic din duk muna amfani da shi inda ma wani bai san amfanin shi bane wani kuma ya kiyaye akwai wani abu wasu kaman formula da kowa zai iya ba kanshi da yake taimaka mishi wajen irin wannan ina fata an gane wani lokacin kana hadda sai ka kirkiro kanka wani dabara da zai taimaka maka ka gane yaya karatun yake to wannan abin ne da yake magana nan cewa ka kirkira wa kanka hanyar da zai taimaka maka wajen gane farkon aya da ƙarshen aya wasu za ka yi mamaki da huruful ja'iya suke yi idan yana son ya gane menene ƙarshen wannan ayan sai ya duba farkon ayan da wata harafi ayar ta fara kowane harafi ne a farko sai kuma ya duba harafin ƙarshe to idan ya duba misali kamar mu ɗauka alhamdulillahi rabbil alamin alifun da nunun ko to misali sai ya duba sunan shi Aminu sai ce to da na tuna Aminu na gane farkon ayan nan da Hamza ne karshen shi da nunu ne Allah sa kun gane to duk sanda ya zo kan wannan ayan ba zai kuskure ba duk sanda ya ji ya fara ayan ba da Hamza ba ya gane akwai matsala in ya ji karshen ba da nunun ba ya gane ya yi kuskure an gane ko to ire-iren haka shine malam yake cewa na'am eh kwarai da gaske haka kwarai da gaske a cikin musaf irin wannan na na usmani ko haka yawwa naf'an ya kare da ra'un aha aisar ka gani aiman aisar naf'an wala barra, akwai ayoyin da naf'an din za a fara kawo kafin barran akwai wanda kuma darran za a fara kawo kafin to sai ka duba dama da hagu aiman aisar to akwai irin waɗannan da yawa da yawa da yawa To ku duba waɗannan littattafan duk za ku gani kwarai da gaske malam ya ce fa alaika lintiba ha ah, aw a tabbatar nafsika ba'd turuq ko yawa ko ka kirkiro kanka wani formula allati tu'inuka fi tadhakkuri khitam al-ayat wajen tuna karshen aya wa hadha amrun la hududa lahu Sun ji abin da nake son mu kai gare shi wannan abun bai da iyaka open ended cylinder ne an gane wannan da ke ko bai da ainihi wato marfi a farko bai da marfi a ƙarshe kowa na iya kirkira wa kanshi abin da ya maka sauki ka yi amfani da shi domin hanyar da wannan ya ɗauka kai kila in kai shi zaka ga baka gane ba amma da ka kirkiro naka sai ka ga maka sauki kuma za ka iya amfani da na wani zan ya yi maka sauki kamar yadda malam ya kawo wancan yanzu aiman aisar sai ga mai sauki to kila kai kana da wani wanda ya ci wannan sauki so babu ka'ida cewa dole sai kaza kowa ya yi da gwargwadon abin da zai taimaka mishi an gane ko in ma za ka ɗauko farkon sunan 'ya'yanka ne kun sunan budurwarka ce duk <laughs> tunda kowa zai manta sunan budurwar shi ko in ba an ɓata ba na'am ya ka sai mala yake cewa wa kad jarrabahu kathirun min al-huffaz kun ga wannan gaban irin wannan sirrin ma'addata da yawa sun jarraba kuma da suka jarraba ya ba da ‘ya'ya ya ce wastafada an wastafadu minhu kasira kuma wallahi sun amfana da yawa kuma kamar yadda na ce duk wanda yake da wannan ɗabi'a na hajja ko ya san wannan hanya ce ko sirri ce mai bullewa sirri ce mai kyau kwarai da gaske famin zalika matsalan ga wasu misalai shi ma zai buga mana a gurguje sai ce qawluhu ta'ala fi surati ghafir a cikin suratu ghafir fadin Allah madaukakin sarki a ƙarshen aya ta takwas, Allah ya ce fa idza a amrullahi qudiya bil haqqi sai ce wa khasira hunalikal mubtilun idan al'amarin Allah ya zo ku biya bil da ne Allah zai yi hukunci da gaskiya ko to ƙarshen aya sai ce wa khasira hunalikal mubtilun mabarnata ko makaryata su kuma sai shiga uku sun yi asara kaga gaskiya ne ke shetan gaskiya ƙarya to duk sanda ka zo kan ayan nan da ka karanta qudiya bil haqq to ka gane ibtali ne ƙarshen ba zai yi ka ce wa khasira hunalikal khasiruna wa to kai kuskure saboda muqabilan al haqq shine zuwa ƙarshen ga sai ce albatilu diddul haqq kaga ai ƙarya ita take kishiyantan gaskiya amma a dai wannan suran kuma kana zuwa gaba da ayoyi kaman guda shida ko bakwai da Allah yake falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sai Allah yake sunnatullahi allati qad khalat ibadihi wa khasira man anan hunalikal kafiruna to kaga mubtilun da kafirun nan ko wani lokaci yana rigicewa masu hadda in ka zo wa hazara hunalatul mubtilun sai ka ji kafirun ya zo maka to ya za a yi ka gane wajen kafiruna shine duk inda ka ji a cikin ayan ka faɗi kalman qudiya bil haqq to ka gane ba kafirun bane a ƙarshe mubtiluna ne to shi kuma wannan kafiruna me wani dan formula da zaka amfani da shi sai ka duba Allah ya magana akan cewa falam ya yaku yanfa'uhum imanuhum lamma sana. Sunnatan sunnatullahi allati kad halat fi ibadihi kaga kalman ibad daga bauta ne ko ibada to me ke kishiyantan ibada shine kafirci to inda ibad yazo to kafiruna ne karshe inda haqq yazo mubiluna ne karshe Imanu mutum farko lam yafahum imanuhu to me ke kin sheta imani kafirci Allah sa kun gane wannan da Allah yanzu duk da ka zo kan wannan ayoyin yanzu zaka kure ba za ka yi ba saboda ka gano wani logic wanda zai taimaka maka to haka za ka yi ta amfani da irin wannan wannan misali kawai ɗaya aka kawo sai ce wa surati ali imran a cikin ali imran akwai kwatankwatan hakan ba ayoyin nan da suka biyo juna tun daga aya ta ɗari da saba'in da shida Wannan Allah madaukakin sarki wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ko har zuwa karshe da aya ta 177 a ah, innal ladina ishtaraw al kufra bil iman aha sai aya ta 178 wala yahsabanna alladhina aha to karshen su bari ji muhallin shahidin faqad تختلط على القارئ نهاية هذه الآيات karshen ayoyin nan ko yana iya rikice maka ne a ƙarshen na farko walahum azabun azim na biyu walahum azabun alim na uku walahum azabun muhim duk a haka suka kare barka da ayoyi a wancan Allah yake cewa wala ya alladhina yusari'una fil kufi ko innahum lan yadurruka lan yadurru Allah shay'a sai ce ne yuridu Allah an yaj'ala alla yaj'ala hazzan fil akhirah walahum lahum azabun azimun yahinun an fahimta aya da ta biyu baya ta Allah ke nan lazina tawul kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a shi ma sai ce wala hum azabun alimun da hamza aya ta gaba Allah ya ce wala yazamana lazina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim innama numli lahum liyazdadu kufra sai ce ne liyazdadu afwan sai ce wala to ya za a yi ka gane waɗannan in ba ka tsaya ka gano wani sirri ba to bari ka ji abin da malam ya ce a nan sai ya ce to wannan wayan wani sai ya ce lakin laura tabaha fi zihnihi bi an akhadha awwal harfi min bidayat al-kalima aw fi hadhihi al-ayat bi hadha ash-shakl yanzu kai zaka iya cewa to kalmomin da suka bambanta a su azim alim muhin ko to bari ka ɗau harafin farko a kowanne azimun ainun alimun hamza muhinun mimun zai baka amun shekara ina fata fahimta amun da haka a yadda jerin rubutun shekara yake to a haka karshen kalmomin suke da haka kana zuwa da ka zo wala hum azabun sai ka tuna na farko azim to ainun ne na biyu alim a mun na uku muhim to in karke wannan ba za ka sauya ba in ba haka za ka ga masu hadda da yawa yana rikice musu sai ka ji wani ya kawo muhin a na biyu ko a na farko Alimu na na farko ko a na ƙarshe Muhinu na na farko ko a na biyu jama'a gane wannan da kyau ko barakallahu fiikum sai malam ya ce lakin لكن لو رتبها في ذهنه بأن أخذ أول حرف من بداية كل min آه من بداية الكلمة الأخيرة في هذه الآيات بهذا الشكل عظيم حرف العين أليم حرف الألف مهين حرف الميم آه هو ألم سيتي آه، لتكونت عنده كلمة عام هذا ما كفهم كلمة عام فإذا وصل عند قراءته إلى هذه الآيات تذكر كلمة عام إن كتنا كلمة عام فإنه سيتقن wa bi kulli suhula nihayatul ayati wa qis ala zalik to da haka sai ka ci gaba da buga irin waɗannan misalan har ila yau malam yace wa fi suratul isra akwai kwatankwacin hakan ma a cikin suratul isra qad تختلط عليك بداية الآيات رقم 31 إلى رابع وثلاثين أو آيات واحدة وثلاثين إلى وثلاثين waɗannan ayoyi da suke bin juna su ma suna iya rikice maka aya ta ɗari a talatin da ɗaya da biyu da uku da hudu suna iya rikice maka faɗin Allah maɗaukakin sarki a wala da taqtulu awladakum ya ta iblas shi aka fara an gano wani da ke ko Allah ce na hun an sai ce wala taqrabu zina inna kana fahita wasa wala taqtulu kuma igin annabta lati harama Allah bi haqq amma kujila mazmuma fa jalla wa zawani sultana wa la yakul qat ina hukana sai kuma yace wala ya gina. ka duba yadda suka zo wala taqrabu wala karabu wala taqrabu wala ta karabu abu sun dago to ya za a yi ka kiyaye su to shine sai na yace daga cikin formula da za ka iya apply shi ne sai ka gane cewa ta kutulu shi yake fara zuwa sannan taqrabu sannan kana gama takarabu wani kutulun zai zo kuma sai kuma wani taqrabu haka zaka ajiye su da kada ka kuskura ka ji ka karanta kutulu a lokaci guda so biyu ko taqrabu a lokaci guda so biyu da haka sai ka gane sai yadda ayoyi su an fahimta ko sai misali na gaba har ila yau yake wa fi suratul isra a cikin suratul isra dai har ila yau قد يختلط عليك قوله تعالى نحن نرزقهم وإياكم أفرقا تقتلوا تن كينكو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فأقول تكين سورة أنا عن عام كان عند شيما يزود ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم هذا يا فرد هم أسراء كان أنام يا فرد هم to wani hanya za ka bi ka kiyaye wannan don da dama wannan ayan na rikice wa mutane ka kasa gane wanne za ka faɗa daga cikin wasu hanyoyi kafin mu ji na malam shine kaga suratul an'am ke a farko ko to sai ka tuna tsakanin da da uba waye a farko uban shi to suran da ya fara zuwa to uban za a fara magana da shi <laughs> kaga kum kenan kafin hum to haka zaka faɗi a na'ami wala da auladakum min imlaqi na narzuqukum tunda an'am kake amma kana zuwa isra'i shine sura na gaba to kaga nan an zo kan 'ya'ya kenan to in ka zo nan khashyata imlaqi sai ka ce na narzuquhum wa iyyakum shikenan <laughs> ina fata an gani na biyu kuma daga cikin hanyoyin da wasu kuma suka kawo suka ce ah, bi tashbihi fi suratul an'am ko na narzuquhum wa iyyahum فإذا علمت أن ذلك راجع إلى وقوع الفقر في سورة الأنعام فقدم رزق الآباء وخشيته في سورة الإسراء أتكن إسراء kake cewa خشية kada ka kashe ɗanka saboda kana jiye mishi tsoro to tun da ɗan kake jiye wa tsoro ko sai aka fara gabatar da arzikin shi kafin naka da haka duk inda ka ji ka faɗi khashiyata imlak to nahnu narzuquhum kafin iyakum can da yake kanka kake ji wa tsoro cewa ba ka da kuɗin da zaka raine shi shine aka ce la taqtula min imlaqin saboda kai talaka ne to kaka ji wa kanka tsoro nahnu ko wa iyakum kaji sururin ana fahimta ko sai ce wa kadhalika fi surati sabai haka aka zo cikin suratu saba قد تختلط عليك آخر كلمة في آيات رقم خمسين إلى ثلاثة wa khamsin akwai wasu ayoyi guda hudu su ma har ila da suka jeri juna tun daga aya ta hamsin hamsin da ɗaya da ainihin wato biyu ƙarshen su ƙaribin ƙaribin ba'idin ba'idin <laughs> ina ba ta gari Allah madaukakin sarki ke cewa a in zalaltu fa inna ma adillu ala nafsi sai ta ne wa in taraitu fa yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib na farko kenan ayar da ta biyo baya walau tara iz fuzi'u fala fawta lahum wa ukhidhu min makanin qaribin har ila yau <laughs> an gano ne aya ta gaba wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makanin sa'idin na farko sai da wacce ta biyo wa kad kafaru bihi wa yakribuna bilgajin makani? ba'idi kaji da haka karibin karibin ba'idin ba'idin shikenan <laughs> ba ta gani akwai waɗannan da surori da yawa kamar yadda muka ce atqana ha bi iznillah duk wanda ya kiyaye waɗannan irin abubuwan ko to shikenan sai ka ji to ashe da haka ba zan rinka rikicewa ba amma in baka yi wannan tunanin ba za ka ga da suna baka wahala an gane wannan da ko sai قد تختلف عليك لفظة دارهم وديارهم كذي وانا كن انا يوم فدن دارهم فاصفوا في دارهم جافيني فاصو في ديارهم فاينا فان fadin darihim فان ake fadin حيث وقعت في القرآن ولا تعرف التفريق بين مواضعها لكن إذا علمت أن الرجفة يتبعها دارهم duk inda ka ji Allah ya magana rajfa to maganan darihim ne yake zuwa kashi. ba mai diyar ba duk inda aka ce rajfa to darihim ne amma in za a ce him, to nan kuma zai zo da me sai'a barakallahu fi zai zo da sai'a da haka duk inda ka ji aka ce aka zata mu sai'a to fa asbahu fi diyarihin zai zama ana shikenan logic din shi an gane wannan da kyau ko gashi sai yake cewa haifu waqa'at fil qur'ani wala ta'rif at-tafarruq baina mawadiha lakin idza alimta anna ar-rajfa yatba'uha darihim was-sayha kun gani ko yatba'uha diyarihim shikenan shi ma wannan ka rike shi ina fata an gane ah, sai ce kaman a cikin suratul anfal ko da Allah yake cewa wala takunu na kharaju min diyarihim bataran wa Ah, afwan a ah, madauko na hud ko yake cewa akhadha alladhina zalamu as-sayha to kaga mun ce sayha wanne yake zuwa diyar ko diyar diyar to me yazo a gaban aya ya Allah yake fa asbahu fi diyari haka ina fata an gane idan kuma yazo da rajifa to zai zo da darihin ne shi kuma ina fata an gane kaman wani wa kadzabu ah, akhadathum ar-rajfa fa aka hufi jari shi ke da ina fata an gani za ka fi mana yake cewa walau la khashiyatal ifala kun ga waɗannan misalan kun ji su da daɗi ko amma ga masu hadda mu da ba mu hadda za mu ta jin ana ta <laughs> ana ta abubuwa ne haka haka ba daɗi ko amma wanda yake hadda shi yanzu daɗi yake ji yanzu mora ɗin shi ya tashi da yana da kuɗi da ya mun kyauta ma <laughs> malam yake walau la khashiyatal ifala ba dan tsoron kada misalan su yi tsawo ba da zakartu aksara min zali wallahi akwai misalan da amma waɗannan littattafan kamar yadda kuka ji mala ya fara ishara zaka je ka same su burjik a wajen kuma insha Allah za su taimake ka kwarai da gaske sai ce walakin yakfi an ta'rifa annahu bi imkanika ضبط ختام الآيات بابتكار طرق تعيينك في ذلك ya kamata ka gane cewa gwargwadon da yadda kake kiyaye waɗannan surorin to za ka ji haddanka insha Allah ya zauna. Na biyu, kama anna alaika an tantabi ila nihayatil ayar sadiqa wa bidayatil ayar lahiqa. Abu na biyu kuma bayan ka gane wannan da muka gama, to ka kuma rinka lura da ƙarshen aya da tashin ayar gaba. Me ya zo ƙarshen ayar da ka gama yanzu? To ayar da za ta tashi a gaba da me ya zo, to su ma ka rinka alakanta su. zai rinka taimaka maka kana gama wannan ayan ka san ga inda zaka fada ba za ka shallake ka je wani waje can ba an gane ko wa hada inna ma yakunu fi ba'd al-ayati wa laysa kulliha yace wannan ana samu ne a wasu ayoyi ba dukka ba ya anna kaseeran min al-ayat takunu sahla kal ayat allati fiha qasas kun ji maganar da muka yi da yawa ayoyin qur'ani anan suna da sauki gaskiya musamman ayoyin labarai da kissoshi zaka ji ba matsala wa akhbarun da kuma labarai kama anna alayka an a ashadda at-tarkiz ala nihayat al-ayat allati takuna fi nihayat as-safhat kama asharna sabiqa to amma wanda yake da ɗan muhimmanci a anan shine ka rinka lura da ƙarshen ayan da ya kare shafi ko ta kare shafi musamman tun da muke ka amfani da nuska na alkur'ani a guda ɗaya ko to sai ka lura ƙarshen shafin nan da ka koro wata aya ce ƙarshe sannan shafin da zaka shiga wace aya ce farko wannan shine abin da zaka ga alaran momin da suka fi bada kula da shi har wannan yasa sa sunayen 'ya'yansu ma ko to da tsarin da suke bi kenan <laughs> saboda tsaban sabo da karatun alkur'ani da ya kai su muni kaza a cikin wannan kwanan ko wannan makon aka yi mai haihuwa to da tashin sumunin gaba zai sa sunan ɗan sai ka ji sunan talantana <laughs> shine wai ya kai lantana na birra sai ya kulu walamu da duk waɗannan suna yin da kuke je ko in ka je ka dubu mahai iyayen garjawa ne <laughs> ina fata an fahimta to abin da yake faruwa kenan hmm. wa'alamu duk su ne wala tijadilu <laughs> to sirrorin da suke ji kenan wajen a ah, sabo da suka yi da karatun alkur'ani har ila yau an fahimta ko Allah ya sa mu shi. So malam sai ya ce ah, sai ka rinka lura da karshen ayar da ta kare shafi da kuma tashin ah, ayar da ta fara shafi ta gaba khususan man yahfaza fi mushaf al-madina an-nabawiyya kun ji ko idan kana amfani da irin wancan mushaf fa idza waqa laka shay'un min nisyan bidayat al-aya al-lahiqa idan ka manta wata shafi ce zaka ci gaba wata aya ce ta fara shafin wa takarrara zalika ma'aka fa'azim ala dabbihi wa sai kai kokari ka alakanta karshen ayan can da farkon shafin to zai taimaka maka insha Allah yace wa itqani bima tarahu munasiban karruju ila at-tafasir allati ta'tani bi dhikr al-munasabat bayna al-ayat wa nahwi dhalik kuma yawan lura da tafsirai da abinda malaman tafsiri suke faɗi akan ayoyin zai taimaka maka wajen wannan tasi'an sai hanya ta tara mun gama bayanin aya ta hanya ta takwas yanzu ko sai ma ce ta tazakkurul kalima bi naziri hal ma'lum tuna kalma da wani abu da ka saba da shi akwai wasu kalmomi a Qur'ani wanda zaka ga suna yawan baka wahala wajen tuna su to ka lura a cikin rayuwanka me wani abu da ka saba da shi ne kama da wannan kalmar ayar to sai ka rinka tuna wannan abun an gane wannan da ke ko da zaran ka tuna wannan abun to zaka ka ji ya taimake ka ka iya tada ayar za mu ji shi ma misalai an fahimta ko kamar yadda muka ce idan misali wani gaban aya tana yawan shige maka fahal min muddakir fahal min wala qad yasana alquran fa fahal min muddakir to wannan dake din kila tana rikice maka sai ka tuna kana da wani aboki mai suna zakir to shikenan daga nan suka dan alakanta da ka zo to ba za ka manta ba yanzu misali ne kawai na kawo anan an gane ko amma bari mu ji abin da malam yace sai ce inna mimma yusa'idu ala استحضار بعض النصوص أو الكلمات التي يتكرر نسيانها ربطها بأشياء ين yanzuru nisyaniha daga cikin abin da ke taimakawa mutum ya daina manta wasu ayoyi da yake mantawa ko wasu karatu ke ya rinka alakanta daidai inda yake mantawa da wani abu da ya saba da shi a rayuwar shi an fahimta sai ka alakanta su to da ka alakanta su kana tuna wannan abin da ka saba da shi sai ya tuna maka aya wa yakunu bainaha wa bain tilka nususi aw al kalimati alaqa ya zama akwai alaka tsakanin sunayen guda biyu na ayar da abin da kuma kake son ka ka tunawa da shi Fa'iza, idza dhukirta tilka ashiya kana tuna waɗannan abubuwan istad'a az-zihin ma yartabitu biha min nusufin wa kalimat shikenan kwakwalwanka kawai sai ya hasaso maka wannan ayar da kake son ka tuna وقد نبه على ذلك على هذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم kai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kanshi ya yi mana isharar irin haka wanda yake nuna ashe abin na da asali ina fata an gane a ina ne sai ya ce an aliyu hadisi ne wanda al-imam muslim ya rawaito shi hadisi ne tabbatacce insha Allah aliyu dan abi talib Allah ya kara mashi yadda qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya koya min wani addu'a in rinka yi to da yake karancin shekaru akwai yiwuwar mutum ya manta ko sai annabi ya alakanta mai karatun da abin da ya saba da shi na rayuwar shi da haka aliyu ya ce bai taba manta wannan addu'an ba har san da yake karantar da hadisi menene addu'an ya ce annabi ya koya mana ranka cewa qul allahumma hdini wa saddidni ya Allah ka shiryar da ni ya Allah ka daidaita ni akan abin da yake daidai to ka ji kalmomin fa sai zaka yi cewa haba mai sauki Allahumma hdini wa saddini amma zaka gane haka idan kana da yara kanana abu mafi sauki zaka bashi kafin an jima sai ka ji bai tuna ba sai ka ji na ta mm, me ma ba ma da ka alakanta mai da wani biskit da ya saba da shi to ba <laughs> zai fanta ba to shine sai annabi yayi wa Aliyu irin haka bari ka ji da me aka alakanta wa Aliyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka rinka yin wannan addu'a in ka manta sai annabi ya ce wazkur ka rinka suna bil huda da nace ka ce Allahumma dini ko don ka manta al huda din nan ka tuna ka tariq in ka fata a hanya ba kana neman ka ka shirya akan hanya ba to da ka tuna so bacewa to hidaya ba Allahumma dini shine na farko da haka annabi ya alakanta mu na biyu kuma yace wasadad bi sadadis sahab shi kuma sadat da nace maka wasa jini ka rinka tuna yadda kake jajjera kibau ɗinka a cikin kuben fito ya kake jajjera su dube ka to da ka tuna wannan ma sai ka alakanta da saboda aliyu yana da son a harbi ina fata an gane to shine yanzu mu yaran muka bai yadda nake sai dai biskit da sweet ko yawwa da ka ce mai falji to zai tuna karatun ina fata an gane na'am kun shigo kun ko rubutun sabon Allahu akbar ai wato duk abin da ka koye shi a bisa hancin shiriyar manzan Allah ko za zaka ga tana bulle maka ta ji wata yarinya ce ta kasa rike 7 sai aka siyan mata biskit din nan mai 7 up nan lemu ne ma ko bata kara mantawa ba <laughs> haka abin yake kwarai da gaske to da wannan annabi ya ce mishi ya rinka tuna alhuda ya rinka tuna as-sadat to bai kara manta addu'a ba kaga sai malai yace faqad rabb ah, rabbata lahu ash shayain al-ma'nawiyyi ah, al-ma'nawiyaini alladaini qad yansiyani kaga annabi ya koya mai addu'a ne na abubuwa guda biyu wanda zai iya manta su amma da aka alakanta mishi da abin da ya saba da shi na yau da kullum bai manta ba wa humal huda was sadat sai aka alakanta mashi da ne bi aini, a hissiyaini yanzu nisyanihi ma kuma hidayatu tariq wa sadadi sa sai aka alakanta mai da wasu abubuwa da ya saba da su na ɗabi'a wanda da ya tuna su sai ya tuna addu'a to haka a karatu ma jama'a an gane wannan da ke ko na gaba sai ya ce warawar imamu ابن أبي داود المنادي رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام ابن أبي داود المنادي يا شيء وسلاباني تعيا سعيد بن جبير دك صحابي عبد الله بن عباس الله يكارى مش لدار شيء ما قال يجي البيت المعمور يا زوجي مش بياني نيجا مدى baitul ma'mur da ke sama wanda na ke karanta da bayani akan su cewa mala'iku dubu saba'in ke tsawafi kullum kuma in suka gama ba za su ƙara dawowa ba sai har tashin alkiyama gobe kuma wasu dubu saba'in din tun da Allah ya halicci ɗakin haka suke tsawafi har yau har tashin duniya shi yasa Allah ya ce wa ma jinu da rabbika illa hu wallahi rundunan Allah ba wanda ya san sai Allah da haka mutum ma in ya ce wai ba zai bauta wa Allah ba yi wa kanshi ne Allah ma zai yi da abinka kai ake son ka amfana shi yasa aka ce kai to da yazo zai musu karatu akan wannan ɗakin ta yadda ba za su rinka mantawa ba sai ya ce albaitul ma'mur fi sama'i bi hizail ka'aba kun ga wannan ɗaki da ake kira baitul ma'mur to tana daura da ɗakin ka'aba ne a nan duniya daidai inda ɗakin ka'aba yake an fahimta ko to saman shi babu wani kaucewa nan ne inda baitul ma'mur din yake an fahimta sai yace wa haramun bi hidha'il haram haramin ɗakin Ka'aba to daidai da haramin wannan baitul ma'mur din shi ma an fahimta ko sai ce wa ma bainal haramaini haramun yusalli fihi kulli yawmin 70000 malaki to a wannan haramin baitul ma'mur ce akwai mala'iku dubu saba'in kullum da suke yi wa Allah ibada a wannan farfajiyar la na fihi ila yawmil ba. idan suka gama ibadan yinin suka tafi ba za su ƙara dawowa ba har tashin ba. waɗanda kuma za su zo gobe wasu adadin ne daban ba na jiya ba ba na shekaran jiya ba ba wani wanda ya taɓa zuwa wajen ba ba haka su ma na yau suna gama na suka tafi su ma shi kenan sai dai wasu sabbi din suna nan a layi suna jiran na gaban su su gama ne su su ne Allahu akbar ka ce adadin kwanakin da Allah ya kaddara duniya za ta yi adadin waɗannan sahu sahun mala'iku dubu saba'in saba'in din suna nan kuma ba already jira suke kawai na gaban su ya wuce su zo an fahimta ko yasa lamarin Allah sai shi hmm, sai abinda kawai aka dan tsammana mana na bayani shi yasa kawai sai imani jama'a hmm, kada ka ce sai ka gano ya yake ya fi karfin kwakwalwanka sai dai kwakwalwanka ta sai knock ya ce la ya'uduna ila yawmil qiyama ismuhu abdara to ga muhallin Shayi sai ce sunan wannan farfajiyar da suke ibada ana kiran wannan farfajiyar abdara kaga ai waje ne ba irin nan duniya ba ko in mu nan duniya ne sai mu ce fili haka misali to su a sama zarah ake ce ma wajen nan kuma sai a ce haramin maka ko to can kuma zarahin baitul ma'mur to da yake son su rike wannan karatun sai yace wa inna sita idan ka manta wannan suna ta azzara sai yace fadhkuril khayl tadrahu ka tuna wato ingarman doki in yana ainihin wato sukutan ko in yana harbi da ka tuna tadrahul khayl ko alkhayl tadrahu sai ka tuna sunan wannan farfajiyar abbara ta ji shi ma yadda ya alakanta musu da wani abu da suka saba da shi sun makala buna abil munadi a alimamu ibnu abi sai ya ce rahimahullah fakadhalika falyaf'al almuallimu bil muta'allim ji malami duk sanda kake koya wa dalibi ilimi to haka zaka rinka yi mishi in kana son ya rinka rike karatunka me yasa ga karatun yara wake-wake suka fi yawa sai ne saboda su rike karatu, kai kanka din nan yanzu za ka iya tuna wani karatu da ka koya tun kana karami amma da waka misali da ni ke tunawa ko shine wannan lissafin watannin turawan nan kullum sai na yi wakan nake tuna su idan ba ruwana da su in ina son tuna kwana nawa ne january sai in tuna wani waka da ake yi a firamare ko nursery ne a lokacin wai ta ci this has november november ne koya ne Tafiya to kaji ko shi ma mallam ya san shi eh free due and november all the rest are thirty kullum ba ruwa na ban san san kwana nawa ne january nan sai in na karanta wakan kawai sai in gane to wannan talatin zai yi watan <laughs> Allah ya sa kun gane to shine in kana son ɗalibanka ta yi wato gwanance a karatun da kake koya musu ka rinka ba su wani formula da zai rinka taimaka musu wajen rike karatun shine abin da kaga ibnu abbas yayi wa almajirin shi mujahid shine a sa'id dan zubair shine abin da kaga manzo Allah yayi wa aliyu dan abi talib to shine ibnu abi almunadi yake cewa malami haka ya kamata ya rinka yi wa ɗalibinsa ya amuru idza kana li nisyan musamman in ka gano dalibi ne yawan mantuwa to sai ka kira shi sai ka duba me yafi sabawa da shi a ɗalibi ne da yake zuwa daga can ƙauye ya fi sabawa da noma da da da da da da roron wake to duk wani karatu da kake son ya rike sai ka alakanta mai da abin da ya saba da ya rike ta shi kenan sai yake fa kadalika fa idza kana da lisyan kalima min alqur'ani musamman yana manta wata kalma a qur'ani aw min alhikma ko cikin zantuka na hikima ko wani wake laha nazirun min asma'i ma yuta'afaha mimman mimman qalbihi bi an yadhkurha bi sai ka dauko mai wani abu da ya saba da shi sai ya rinka tunawa da shi bi zalika al ma'hud indahu wanda ya saba da wannan sunan li ya'lifa hadhihi al kalima at tariqa aw at tarifa al haditha domin ya alakanta wannan abin da ya saba da shi da sabon kalman da yake ji yanzu wanda inda ba haka kamai ba to ba zai iya tuna shi da sauki ba Wa وكذلك إذا كان معتادا نسيان da من درسه القرآن haka duk ɗalibin da yake yawan manta wata sura a cikin karatunsa na alkur'ani aw yanzura basmuha fa yastaghfiruha inda sahwihi ko kuma ya manta ne sunan suran ma da yake karantawa to sai ka tuna mashi a lokacin da ya rafkana an hadisni shay'in ma'lufun ladai da wani abu da ya saba da shi ina fata an gani yushbihu ismaha wanda yake kama da sunan abinda kake son ya rike ina fata an gane fa innahu yadhkuru zalika insha Allah ta'ala in Allah ya dako kai mishi haka to zai tuna wannan karatu ba zai manta shi ba wa hadha sahihun malai ce kun ga wannan maganan Ibrahim Dawud magana ce ingantacciya wa katiran ma yaqa'u fi tasni'i lit-tullab yace so da yawa ɗalibai in kana sauraron karatunsu haka na faruwa da su faqad yughlaqu ala talibi ma'rifati al-aya wa Ka ya ce wallahi ka ga wani ɗalibi wani lokacin aya sai ta rikice mishi akwai wata kalma da take bashi wahala a cikin aya to idan ka gano irin haka ko to sai ka taimaka mishi wajen zassauki da zai rinka bi wajen tunawa walakin bi mujarradi an riba lahu al-kalima yace shi ma yana da irin wannan ɗalibin. yana da yawan manta wata kalma yace sai ya gwada irin wannan formula sai ya jefa wa dalibin kalmar ayar da wani abu da ya saba da shi shi kenan yaron daga ranar bai kara mantawa ba sai ce fa innahu yatazakkaru al-aya mubashara da ya zo kan wannan ayan kawai sai ya tuna saboda abun nan da ya saba da shi shi zai fara kawowa haka misali kaga a cikin kaman wannan sura yake za mu juya kasar ko kafin a ci gaba to bari buga mana wannan misali sai a juya akwai wannan sura suratul inshiqaq akwai wajen wa idal biharu yawwa kaga wannan sujirat wacce kuma fujirat da sinun da fa'un ne kawai bambanci an fahimta ko to akwai wanda takwir takwir afwan na ce fare takwir ya sama idan shamsu kuwira to akwai wanda da ya zo yana son ya kiyaye su sai ya lura a cikin takwir akwai wa izal jibalu a farko wanda shi ma fara da sinun ne suyirat to da sinun din wannan yake gane cewa to in ya karanta biharun takwir to da sinun zai fara Allah ya sa kun gane kaga idan shamsu kuwirat wa idan nujum kadar wa idan jibalu suyirat wa idan isharu utilat wa idan wuhushu wa idan biharu sujirat saboda wancan sujirat wannan sujirat amma da yaje insifar idan sama'un fatarat wa idhal kawakibun tafarat wa idhal biharu fu sai gane cewa wannan da yake ita kadai ce babu kamancece shikenan ina fata gane to kaga waɗannan suna ba ɗalibai wahala kwarai to irin haka zai taimaka insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh